to amma mu a yadda muke tsarin siyasa muke gwagwarmaya babu mu a cikin wannan layin sannan kuma mu inda za a yi shawara da mu a matsayin mu na yan gwagwarmaya wanda muke tallata jam'iyyar APC a karamar hukumar Kumbotso ba yadda za a yi mu ba da shawarar a je a kai maganar kotu domin Manir babba dan agundi ya yi shekara ɗaya shekara goma sha biyu iya jagoranta al'ummar karamar hukumar Kumbotso to kaga harkar siyasa ko gado ce wanda ya shekara goma sha biyu ana fafatawa da shi ya kamata a ce wannan abin ya bi jiki ya kuma kamata a ce wani yaro ya samu nasara ya ƙuri'a a ce a ƙalubalance shi ba umar jihar kano musamman abin da ya shafi siyasar karamar hukumar kumbotso kusan a yaushe idan aka yi sabon abu mukan iya bakin kokari mu fito mu zo mu haska wa al'ummar karamar hukumar kumbotso inda wannan alkawari ne muka ɗauka da gwagwarmaya muke da muke yi kafafen yaɗa labarai a social media haƙiƙa siyasar jihar Kano ga ta ga yadda ta murgina san mun samu shugabanni na bambancin jam'iyyu akwai jam'iyyar APC wadda ta rabota da babbar kujera ta sanata Barau Maliya wanda shine jigon siyasar jihar Kano shine jagoran siyasar jihar Kano na jam'iyyar APC Mutiko Local Government sannan sanata Barau ya rabota da wata babbar kujera zauren majalisu na dattijai ya rabauta da mataimakin shugaban sanatoci na Najeriya. Kaga maganar sanata Barau ba iya maganar Kano ta Arewa ba ne, ba iya maganar Kano ba ne, ba iya maganar Arewacin Najeriya ba ne, in za mu iya cewa wakili ne na al'ummar Najeriya ga baki ɗaya. Domin sanata Barau duk abin da ya rabota da shi ya cancanta domin iya abubuwan da yake a jihar Kano ba abin da za mu yi mai a kodoshe sai dai mu dinga mai addu'a mu ne mai fatan alkhairi sannan kuma Allah ya ƙara daga darajarsa ya ta gaba sannan idan muka sauko siyasar jihar Kano musamman abin da ya shafi ƙaramar hukumar Kumbotso mun zo mun shiga zaɓe a matsayin mu na 'yan jam'iyyar APC cikin ikon Allah ba mu samu nasara ba jam'iyyar NNPP matakin majalisar tarayya a karamar hukumar Kumbotso Allah ya ba mu Honorable Idris kawu, wanda shine wakilin al'ummar karamar hukumar Kumbotso na jam'iyyar NNPP wanda daga wannan lokacin zuwa yanzu mu a matsayin mu na waɗanda muke siyasa muke gwagwarmaya mun yi mai fatan alkhairi mun taya shi murna ubangiji Allah ita ya riko abin da ya burge ni Idris dan kawu yau shi kansa gashi ya rabota da wani babban mukali na mataimaki na shugaban kwamiti na harkar da daƙile safarar matocin miyagun kwayoyi wanda shine mataimakin wannan shugaban kwamiti din to kaga babu abin da zamu ce wa Allah mu yan karamar hukumar Kumbotso sai dai mu gode wa Allah yadda ya duba ɗan karamar hukumar Kumbotso Allah ya rubuta shi da wannan gwabar kujera a zauren majalisun tarayya kaga a wannan gaban ne muke faɗawa dukkan wani ɗan jam'iyyar APC wanda ya shafi karamar hukumar Kumbotso in dai karamar hukuma ce a gabanka ya zama lalle mu fito mu ce Idris ɗan kawo murna domin Idris ɗan kawo ba wakili bane na iya 'yan jam'iyyar NNPP ba wakili ba ne iya na waɗanda suka kaɗa mai ƙuri'a wakili ne na al'ummar ƙaramar hukumar kumbutsa ga baki ɗaya daga lokacin da aka yi zaɓe zuwa yanzu ya karɓi kujera a hannun ɗan majalisar tarayya tsoho honorable manir babba ɗan agundi wanda kuma har kawo ikawa yanzu ina son in tabbatar maka jam'iyyar apc da shi kansa honorable manir babba ɗan agundi tsohon ɗan majalisar tarayya na ƙaramar hukumar kumbotso ana ƙalubalantar nasarar da idris ɗan kawo ya samu to amma mu a yadda muke tsarin siyasa muke gwagwarmaya babu mu a cikin wannan layin sannan kuma mu inda za a yi shawara da mu a matsayinmu na 'yan gwagwarmaya wanda muke tallata jam'iyyar apc a ƙaramar hukumar kumbotso Ba yadda za a yi mu ba da shawarar a je a kai maganar kotu domin manir babba ɗan agundi ya yi shekara ɗaya shekara goma sha biyu iya jagoranta al'ummar ƙaramar hukumar kumbotso to kaga harkar siyasa ko gado ce wanda ya shekara goma sha biyu ana fafatawa da shi ya kamata a ce wannan abin ya bi jiki ya kuma kamata a ce wani yaro ya samu nasara zunguriyar da ya ƙuri'a a ce a ƙalubalance shi ba to amma tun da kaga shi ɗan takara ne wanda kuma shi iya ganin hakan shi ne mafi cancanta kuma ina tunanin ɗaya daga cikin abubuwan da ake tuhumar Idris ɗan kawu akan maganar takardun makaranta muna son mu faɗa duk ɗan jam'iyyar APC mu a iya yadda muka fahimci wannan abin a iya yadda muka yi gwagwarmayar mu ta nuna mana Idris ɗan kawu idan suna gadon boko a gidansu sun yi gadon boko domin gidansu Idris ɗan kawu gida ne na mutane ɗan boko gida ne kuma na mutane masu kishin al'umma wanda ɗaya daga ciki akwai iyayensu Alhaji Awwal ɗan kawu wanda gidan Idris ɗan kawu waɗanda suke da digiri ban san adadinsu ba waɗanda suke da PhD ban san adadinsu ba mutane ne ɗan boko Idris ɗan gawo gaggen ma'aikacin gwamnati ne kaga ba yadda za a yi a ce wai mu mu zo mu dinga ɗaura magoya baya da igiyar zato muna ƙalubalantar su akan harkar takardu to amma tunda abu irin wannan iya gaban kotu iya gaban shari'a to babu abin da za mu ce amma dai mu maganar shari'ar Idris dan kawu da jam'iyyar APC dan takarar jam'iyyar APC a ƙaramar hukumar Kumbotso to muna son mu wayar da dukkan wanda yake zuwa kotu da wanda a kodayaushe ake faɗa musu ga abin da zai faru yau ko gobe za a yi kaza ko gobe za a yi kaza muna son mu wayar da al'ummar ƙaramar hukumar Kumbotso kai iya nasarar da Idris ɗan kawo ya shiga samu daga shigarsa majalisar tarayya da wannan kujera da ya rabuta da ita da mu 'yan jam'iyyar APC da 'yan jam'iyyar Kwankwasiya da 'yan PRP da 'yan kowace jam'iyya mu fito mu taya Idris ɗan kawo da addu'a Ubangiji Allah ya riko da hannunsa domin mu siyasa muka koya siyasa kuma muke yi gwagwarmaya muka koya a yaushe kuma ba mu da burin da ya huce mu zo mu wayewa da al'ummar karamar hukumar kungotsa na ƙasa kai ba za mu aminta ba za kuma mu yadda da cewar yau a zo kowa ya amfani da mu ko akasin wannan mu ta yada propaganda ko akasin haka a karamar hukumar Kungotsa ba siyasar mu da wayewar mu da iya fahimtar da muka yi wa siyasa da shi kansa Idris dan kawu mu mun girma a zo a dinga wasa da tunanin mu a dinga wasa da kwalwan mu su kansa na ƙasa wanda kullum a ce musu yau a ce musu gobe muna ƙara wayan musu da kai mu zo mu ɗunguma addu'a muka yi Allah ka zaba mana shugabanni na gari Allah ya ba mu Idris ɗan kawu ba wani dalili da za mu zo mu yi hamayya da shi da kadaman Idris dan kawo dan majalisar tarayya na karamar hukumar Kumbotso abubuwa kala-kala ya zo ya yi su ba adadi an samar da mutane aiki na federal akalla sun kai kusan mutum 105 a karamar hukumar Kumbotso ya ba da infamen an tallafa rayuwar mata an ba su jari mata na ƙasa an taimaki maza an yi harka na manoma abubuwa kala-kala a koyaushe Idris dan kawo a cikin yin wannan abin yake sannan tun kafin a yi rantsuwa Idris dan kawo ya je mazaɓan na'ibawa akwai wani matsala da ya tarar na transforma wanda daga zuwan sa wannan gurin ba magana je ka dawo ko a yi alkawarin da ake cewa baba na daka gemu na waje nan take ya tambaye su me sa akan wannan transforma din suka faɗa mai kuɗaɗe dudai nan take ya ɗauki wannan abin ya bayar suka huce wannan matsalar wanda da da daddare ne in mace ta haihu a area nan a wannan lokacin da daddare to ina son in tabbatar ma sai gari ya waye ake gane ma me ta haifa amma cikin ikon Allah wannan matsalar transformer an gama da ita Idris dan kawo ya taimaki al'umma kala kala a karamar hukumar Kumbotso ba yadda za a yi mu fito mu dinga ƙalubalantar nasarar da ya samu a karamar hukumar Kumbotso amma Bahaushe ya ce idan ka kare yana shanshana takalmi ila ɗauka zai ko dai kai ma kana so ka dawo wannan jami'a ya taimaka NPP domin a tafi ka san mu duk wanda ya san mu akan gwagwarmaya sannan kuma ya san mu akan tsage gaskiya komai ɗacinta. ni siyasa ta ban taɓa rawa a tsarin jam'iyyar APC ba sannan kuma ba wani dalili da zai sa in yi rawa amma dai ni siyasa mu'amala na ɗauke ta sannan mutunci na ɗauke ta sannan kuma nakan duba mutum wane ne shi me yayi menene ma da tunaninsa akan al'umma ko a wace jam'iyya kake ko a abga kake ko a wace jam'iyya kake in har na ga kana kishin al'umma kana bujiro da abubuwa wanda al'umma za su amfana babu ruwa na zan fito zan faɗa wane ne kai ya yanka yake in ka sauka daga kan layi za mu fito mu yi adawa ko da mutanen mu ne yan jam'iyyar APC. Ai da adawa san dauka za ka ji da abin da yake cikin jam'iyyar taku ne yanzu haka. Ai abin da yake cikin jam'iyyar mu ba wani abu da muke tunanin iya cikin jam'iyyar mu face alkhairi face nasara. Amma dai ina son in faɗa maka ɗan jam'iyyar ta mu ma idan sa ku sauka da kan layi muna fitowa mu yi adawa da su. Balantana a ce ɗan wani jam'iyyar. Amma dai daga lokacin da Idris ɗan kawo ya samu nasara zuwa yanzu ba ka da wani abu da zaka fito ka kalubalanci Idris dan kawo in dai ba hasada kake mai ba in dai kuma baka yadda da Allah ne ya bashi ba in dai baka yadda da addu'ar da muke alan akan Allah ya bamu shugabanni na gari Allah ya duba mu ya ba mu shugabanni na gari bai ban mu da zaɓin mu ba to bai kamata a ce yanzu mutum ka fito ka fara adawa da Idris dan kawo ba domin tun da ya zama dan balisa tarayya wa yanzu ya yi abubuwa kala kala yanzu nake faɗa maka ya bai mutane ofa sama da mutum ɗari da biyar a karamar hukumar Kwamboso an yi infamin an yi kaza an yi kaza an yi kaza to kaga ba wani abu wanda yi san da zaka zo yau a ce ka zo ka yi adawa da shi sannan maganar harkar kotu a ƙalubalanci Idris dan kawo wai a karamar hukumar A akan wai bai da takaddun makaranta takaddun makarantar sa ba ne, bane ai wannan abin ina tunanin ni a iya fahimta ta ɗaya yake da kace Idris dan kawo ya ce taimaki al'ummar karamar hukumar kubotso an ba da ofa, an yi kaza an yi kaza ka je ka ƙalubalantar sa in dai mutum zai yi abun matakin jiha tunda ka ce addu'a da Allah ya ba ku shugabanni na gari kuma Allah ya riga ya yi nasa zaɓin sai kuma ga shi kun je kotu domin neman kujerar a gwamnan jihar. Da mu da muke siyasa da kai a bangaren tsari na jarida a baya idan muka yi addu'a akan Allah ya bamu shugabanni na gari musamman lokacin kafin shugaban ƙasa, Malam Muhammadu Buhari ya zo ya karɓi ƙasar nan kowa abun ma da zai faɗa ma wani kai tsaye zai ce maka Buhari ne mun mance da Allah mun mance Allah ne yake zaɓar mana shugabanni na gari to amma a wannan lokacin Allah sai ya bayar mu Buhari ya kyale mu da bahar wanda kowa gani yake idan ba ya zama shugaban ƙasar Najeriya kamar ma ko kana kwance a gida ko komai zai zo maka cikin sauki kai hatta abinci ma za a kawo ma shi a dake to sai da kuma mutane jikinsu ya gaya musu aka gane waɗannan abubuwan da aka yi a baya kuskure ne mun yi adda Allah ka ba mu shugabanni na gaci a Kano Allah ba mu injiniya Abba Kabir Yusuf ba yadda za a yi mu zo mu kalubalance shi amma matsawar ya sauka daga kan layi da mu zo mu kalubalance shi ai a baya an zo an yi rusau a jihar Kano wanda a wannan lokacin kalubalantarsa inda muka yi mu ba mu gamsu da cewar wai wani jami'in gwamnati a baya ka mallaka wa kanka kadarar gwamnati ba ba mu goyon baya mu ba muna ɗaya daga cikin wannan al'umma musamman mu yan jam'iyyar APC abubuwa kala kala aka yi mutanen nan wani lokacin suna Abuja za ka zo kai magana kafafen yaɗa labarai kayi kala kayi kala sai dai mutum ya kiran kai ce dan gwagwarmaya na ji abubuwan da kake bayan shi iya Abuja ji ya nike da kashi sai iyalansa ka zo ka mallaka kanka kadarar gwamnati mu gamsu da wannan ba amma inda ma ƙalubalen tsari na rusau mutanen da aka fara yin waɗannan abubuwan akan su ba wani kokarin notice da aka ba su wasu lokaci ɗaya suka ji an zo an yi musu irin wannan rubuzau ɗin. wani iya da mata biyu iya da 'ya'ya sama da ashirin kaga wannan rayuwarsa baka san inda zai tsinci kansa ba amma idan aka yi aikin daidai za mu zo za mu yi bayan md karota aka ɗauka aka bayar a karamar hukumar kumbuso wanda honorable faisal mahmud kabir ya rabota da md karota a karamar hukumar kungusu kaga irin waɗannan mutanen dole ka fito ka yaba abin da aka yi wa fesal domin duk wanda ya san fesal ya san wane ne shi ya cancanci a ɗauki wannan gurin a bashi kenan kai baka tare da tsarin gawun iskome ai ka san ita harkar shari'a idan aka ce ma abu iya gaban kotu kuma aka ce mutum ba lauya bane aka ce mutum ba alƙali bane ai bai kamata ka ce komai ba amma dai duk wanda ya san wane ne injiniya fesal Muhammad Kabir Kumbotso ya san an yi abin da ya kamata domin mutum ne mai kishin al'umma mutum ne mai ilimin addini mutum ne mai ilimin zamani wanda daga lokacin da ya samu wannan MD na karotan ni abin ma da dinga tunani ko kuma za mu fito mu bai gwamnati shawara mutum ne mai ilimin addini na farko dai shi kansa headquarter na karota ya kamata a kirkirar musu masallaci na juma'a domin fesal Muhammad mutum ne mai ilimin addini yan karota kamar yadda jami'an tsaro jami'an yan sanda suke da limamai suke da kada to injiniya fesal. limami ne kuma na tabbatar da cewar yan karota na wa'adantu kuma sannan yadda yan karota suke waɗansu abubuwan a baya ina son in tabbatar maka yanzu za a samu gyare-gyare mutane za su gane cewar hukumar karota mutane ne masu daraja mutane ne masu kima amma dai shawarar da za mu bayar mahaddacin Kur'ani ne ya kamata dukkan wani ɗan karota mai babban ofis ya zama lallai idan ma baka da hadda ya zama lallai a ƙirƙiri wasu guraren wanda za a dinga yin islamiyya a gidan karota domin fesar malami ne